yau gabar Yaushe mu koma arewa kwanan jayadi garin kanwa da munguli can inda gari iya karfi na zarki da yan yara. Eh, a gaishe ka ado, eh, a gaishe ka ado Rangal. a gaishe ka na Usaini. Eh. Kai Rangal madokin kato dan ma'una gode ma. Allahu akubar. Allahu akubar duniya. kai da daraje ka ji garaje usaini sai dai gayya mai hali ba zai fasa ba ba a garanti ba bangoje ba ban hanya madugu masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri da muke kawo muku na yabon gwani a wannan tasha tamu ta dawa hausa tv da ke kan youtube channel a yau ma insha Allah rabbi kamar kullum muna tare da ɗaya daga cikin jagororin mafarauta kuma mafarauci ɗan asalin jihar Kano wanda insha Allah rabbi za gudanar da wani tattaunawa tare da shi a yanzu har ku manta ku dinga danna mana subscribing kuna danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu kuma muna ƙara sanar da ku cewa a shirye muke ga duk wanda ke da buƙata a ɗaukan masa wani al'amari nasa biki ko suna ko taron farauta insha Allah rabbi da ya tuntuɓe mu dukkan lambobin mu insha Allah rabbi za mu je inda yake har sai ya cika wannan ka'ida za mu ɗaukan masa insha Allah rabbi baba barka da wannan lokaci yawwa a ah, ai duk ne to shi Baba barka da wannan lokaci. Barka ka dai. Sai ka dan daga murya saboda Barka ka dai. Baba za mu so mu san sunanka da jihar da ka fito tare da dan takaitaccen tarihin rayuwa. Alhamdulillah ni na fito daga jihar Kano. Karamar hukumar kunshi local gamma. Na'am. Alhamdulillah ina karkashin shugabancin Sarki Rabe shugaban lokal gaman goma sha uku ta lufudi da sarkin kano kuma wakilin mafarauta a ma najeriya baba sunanka baka gaya ma sauraro suna na sabalado mai dawa sabalado dankwai na wannan shine sunan da aka san ka wannan shine sunan na wanda aka sanar da shi a dankwai shine sunan da aka sanar da shi kudu da arewa gabar da yammacin najeriya daidai gwargwado to baba an haife ka a wannan karamar hukuma ta kunci ne eh an haife ni a karamar hukuma kunci a garin dankwai dankwai eh baba ka gaji farauta ne ko kuma ka eh, koyi ta alhamdulillah na gaji farauta sama da ƙasa ni farauta a gona gado ce saboda abin zan ce ma gado ce kakan kakana ma yayi farauta kuma na zo na tadda ita a gidanmu ana yin ta kuma na rungume ta tsakanina da Allah ita nake yi don ba zan iya cewa ma ina da sana'a ta farauta ba. To, kai ka ɗauki farauta sana'a. Insha Allah na ɗauki sana'a me. Na ɗauki sana'a, na ɗauki farauta sana'a ce ni a gona. Saboda ko ba komai mm. farauta ta ƙunshi abubuwa da yawa. Mm. Musamman ma ta daidai yanzu Allah ka ta mai albarka domin da a farauta ana samun yan matsaloli menene matsaloli ana samun rigingimu yanzu kuma farauta ta ma zama zumunci saboda yanzu kaga misali kamar yadda muka shigo nan garin ranar ladi tun da muka shigo masu dawa na ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa suke shigowa ana yin zumunci kuma har yanzu mu a farauta ba mu samu wata matsala ba ko mun samu wani rikici ko wani abu makamancin abin da zama abin da ya bamu firgishi kamar yadda zamu daina ta kuma alhamdulillah yanzu muna nan mun kama ta kamun na'in muna yin ta da albarka annab Muhammadu kuma muna da fatan cewa da yaranmu da 'ya'yanmu da jikokinmu Allah ya sa su gaje ta kuma su yi ta kamar yadda mu shugaban suka ɗora mu akan tsarin ta su ma su hau tsarin su yi ta tsakaninsu da Allah saboda alhamdulillahi a yanzu a farauta na ƙara na ƙara ilimi musamman ma a farautar ƙasa saboda idan ka ga mafarauci yana fita waje ya taɓa kayan wani to ba a gudu mafarauta kyau idan ka ga mafarauci ne ya tsegumi wani ya ce kaza wani ya ce kaza bai fito a gudu in mafarauta ba idan ka ga mutum yana cin amana to bai fito a gurbin mafarauta ba amma lallai ne inda ya fito a gurbin mafarauta didan farauta yake tsakanin da Allah duk ba za ka same shi da irin wannan kurakuran ba na fahimta irin kallo da mutane suke yi wa wannan sana'a ta ku ta farauta eh. cewa sana'a ce ta mutanen banza sai ko rigima ko rikici ba haka bane ba ba haka bane mu abin da muka dauki farauta sada zumunci kuma akwai ma inda muke dauka farauta addini addini domin addini ce domin dalili abin da zan ce maka farauta addini ce eh. tana sada abubuwa inda ake da da farauta kaga na gaya maka da baya eh ana yin ta ana yin yawar amma yanzu in ka auna a ƙasa farauta an samu zaman lafiya a ƙasa babu wasu rigingimu da suke tasowa a ce yau gahi mafarauci ne kuma na gaya ma <clears throat> idan ka ji mafarauci yana yin fada mm. to ba mafarauci ba ne kawai shigowa suke yi a wanki gunanaman jikinta ake cewa ko kuma a bata wani suna don wata buƙata ta babu gari ba domin daɗin da muka je shugabancin farauta yanzu farauta an mata shugabanni mm. kowace local gamma akwai shugabanninta kowace ward akwai shugabanninta akwai shugabanninta na ƙasa akwai na jahoshi akwai na local kowace local gamma tana da shugaba mm. wanda zai faɗa a shi to saboda haka muka samu ɗan muka samu ɗan ɗan sauƙin rikici kuma muka samu zaman lafiya muka samu daidaito tun da na ganin gudun ina ganin yau kwana mu bakwai a nan dajin kai ka sani yadda ake labarin mu dajin nan ba dan mafalauci da Allah ya masa baiwa ba to in ka auna dajin ya mafi karfin wani karamin mutum ya shigo wanda ba shi da wata baiwa zo yi wannan harkas ya ce ya yi ta lafiya domin ko daga gida yanzu akwai wanda suke tunanin cewa mun shigo dajin nan ne ko dai mu koma ko ba mu koma ba To amma cikin kudura Allah da karfin addu'a da tunanin Allah ya ga zuciyar mu ba nufi muke mu taba kayan wani ba ko mu zalunci wani ko mu cuci wani alfarma annabi Muhammadu. To muna sa in Allah ya da yadda muka baro gidajen mu lafiya a ƙarƙashin muna tarbar shugaban mu ko dai gwargwadon iko. To Allah zai mu da mu gida lafiya da albarka annabi ba za a samu wani abu wanda yake ba mai kyau wani. Baba idan mun yi duba mm. da yadda farauta take a baya. Mm. da kuma yadda ta kasance a yanzu mm. an samu bambanci kenan a tsakanin wannan lokaci da wancan lokaci bambance bambance kai bambancin ba karami ba da lokacin da muke farauta ba ma yin jaka to eh, abin da muke yawo da shi warki warkin nan da muke yawo da shi za mu tafi da farauta da ya ko mutum ko dabba domin za mu tafi iya rayuwa to amma yanzu alhamdulillah an samu zaman lafiya wani ma wanda ake jarihi mai dawan yana ansawa din bai isa ansa mai dawan ba inda ne in an ce da kai mai dawan da mm. wallahi baka isa ka ansa mai dawan ba a da domin ban manta ba mm. da ran iyayenmu lokacin muna bin su suna rike mu muna rike musu jaka muna daukar musu kaya a gabana in an ga ka tara su ma in dai su maka ta yi yawa ni na gani da ido na za a zo a sa gora a dake ka a ce gafura da kiwa aski idan an doke ka da gora nan ta daga to ka ajiye su ma amma in da ne in an doke ka da gora ba ta yi ba to dama za a fasa ma jin ruwa dubutin kamar farauci da mai rigima ne to amma alhamdulillah tun da kan shugabancin lifudi dan azaba dogari to Allah ya taimake mu mukan mun samu ci gaba hmm. a farauta mun samu zaman lafiya domin na gaya ma wannan in dai ka ga mafarauci na fituna. to wallahi ba mafarauci bane ka eh, bai shakka fitinan ne gonan ya bata mafarauta kuma baba idan mun dauko ba eh ah, kasancewar ka faɗa kai kayi gadon farauta ne daga iyaye da kakanni kuwa to bayan da ka taso da sha'awar wannan harka ta farauta mm. a gida ka fara samun tarbiyya ta wannan farauta ko kuma a akwai wani mai gida eh naka da ya she tarbiyyance ka a gida a gida na fara samu. tarbiyyar farauta mm. domin na gaya maka tarar da ita ne ana yin ta a gidanmu kuma mai gidanmu shi ne zai shiga gaba bishi ya nuna min farauta domin ba na mantawa lokacin yana da rayuwa na taɓa tafiya na taɓa shiryowa da kaya na zan tafi farauta ni ni kaɗai ne sai ce min wani eh ka tafi farauta na za ka tafi kai kaɗai ce zan tafi ni kaɗai sai a'a ka bari idan ba za ka iya ba kana tunani in raka ka idan ba za ka yi ba zai da lokacin da ce a'a zan je insha Allah da albarka nan Muhammadu domin ban taɓa yin farauta da na wahala ba irin wannan domin ita ce farauta wadda na tafi na bar gidanmu na je na tadda fulani akan akan zomo mun samu matsala da Fulani kuma ni na san addu'a iyaye gaskiya ce. Saboda wallahi tallahi ko banza za su kai kamar su arba'in. Kuma wahala an ci ta daidai wani iko kai wallahi a lokacin ba na mantawa. A akwai wani dan kambu da mai gidan mu ya bani shi a nan yake ƙaramin dan yatsa na yake bani na shi. A lokacin da ya bani wani dan kambu na sa wallahi Fulani sun kusu arba'in kowanne ya daga sanda zai doke ni ba zan doku ba. Sai dai saurara ko kuma Fulatani yana cizon yana cizon wuyan hannunsu domin bukasa tafiya doke ni amma Allah bai ba sa ba amma a shekarar kan hakika na wahala domin sun dauke ni cak sun saka da wuta a lokacin har gaba na hidi ya sabe to anan ne na gamu da wahalar farauta sannan amma ana mai tsoro kace uwaka ne domin lokacin ana fada to baba ka tuna a wani gari ne wannan abu ya faru da kai eh zan iya tuna mana kuma na ma sani adawan kaudawa ne kaudawa eh kaudawa zaha ce wannan karamar mm, hukumar kazaure kazaure eh. jihar jigawa kenan jigawa ce a nan wannan ibtila'i a nan ibtila'in wannan ya sami zan yi ne dai idan na ce wannan shine abu da ya samu da kai a rayuwa wanda makamancinsa bai ƙara faruwa da kai ba a harkar farauta abubuwa sun samu da yawa bayan wannan bayan wannan bana mantawa a akwai wata shekara ita ma hmm. misalin karfe goma sha biyu na rana ranar lahadi na samu isra'i wannan kuma shi ma farautar na tafi allah so kada wannan katara na je na tadda wani gari gari ne guda unguwa haka dai ya karama santan nan sai da wasu mutane sun taru wani mahaukaci yana tsaye ya gagare su garin gaba ɗaya ba su yi bacci ba sun tara matansa a wani kango suna tsaron ƙofar gida sai na ce da uban sai uban mahaukacin ne ya ce da ni ya za a yi ka fito kana yawo a kama min wannan mahaukaci ya ne alhamdulillah zan iya iyawata zan iya dai wurina idan Allah ya taimake ni zan iya samun sa shikenan sai na tsaya kofar gida mahaukacin nan ana a'a he kira sunan sai na ce masa Ahmadu Ahmadu sau uku sai ya fito da wata adda a hannunsa da wani ƙaho da wata kurada sai ya ce min na faga gari gari guda sai na ce masa alfarma anan Muhammadu yadda ka fito haka to ba na tunanin za ka koma in Allah ya soya da na taimaki garin nan shikenan sai mahaukacin ne fito daga daki, sai muka rufa da shi muka rufa mahaukacin nan duk inda ya daga adin nan in ya buga min ita a lokacin sai ta tashi in ya buga min ita ba ta lalace ba kam amma ba ta kama ba shi kenan cikin kudura Allah yanzu haka ina tuɓe maka za ka ga tabansa wallahi sai lahi shi da zan ɗauki mahaukacin nan inda ɗauke shi na kaɗe shi da ya yi waje da da waje da kudaden nan a nan gurin kudaden ta kafe mu a gefen kai sannan aka zo aka gaya mai gidanmu aka ce da ni ai mahaukaci ya yi wa sarki sabon rauni lokacin domin lokacin ba a yi mun rauni Ya ka ce ya wani rauni shi kenan sai mai gidan ce to da har aka yawa wani rauni to ba zai dawo gida ba domin ina jin wani kwanansa ya kai a lokacin shi abin da ya faɗa ke sannan tun na tafiya jini na zama har aka samu mota aka je aka ɗauko na aka dawo da ni gida yayi yadda zai yi, yayi yadda zai yi Allah bai jinin ba sai wani wanzami na garin bana manta wani tsoho ne ana ce masa Mamman. Shi ya zo yi 'yan dabarunsa ta sana'arsa ta wanzamai Allah ya da jinin nan. Tun daga nan ni dai ban taɓa samun wani ibtila'i wanda ya tayar min da hankali ba kamar wannan. a wannan lokaci ba asibiti ne? Ba mu lokacin an yi rauni a da ba mu da asibiti. To ko ni yadda na yi zamani. ba mu kula da asibiti ba mun kula da maganin gargajiya na gida da wanda za a dafa da wanda za a zuba garinsa da wanda za a yi wanki wannan duk Allah ya hore mafarauta domin mafarauci fa likita ne mm. wannan sana'a wallahi mafarauci likita ne domin in ba kadara ba da wahala in dai akwai mafarauta sun haɗu da manya da ƙanana a ce an samu wani abu wanda aka kai asibiti cikin gaggawa alfarma annabi muhammadu kowane abu zaka za ko zaka ji wannan ya san taimakon wannan wannan ya san taimakon wannan wanda yanzu misali in banda farauta mai haɗa zumunci idan ka auna ai za ka ga yanzu asirin da ke asirin da ke katsina ya je ya je kano asirin da ke kano ya zo katsina asirin da ke sokoto ya zo kano asirin da ke kano ya zo sokoto ai duk wanda na ma najeriya domin ai ana haɗawa ai haɗin kan mafarauci take kawo wannan domin in babu farauta ai wani ba zai san wani ba ma ina za ka ga wani har abu da ba za gani ba To amma wannan ita take sawa mafarauci yake samun sirrika irin wanda za ka yi mamaki in yi ma wani abu abin ya burge ka. To saboda haka shi mafarauci ni bukatun da ke da mafarauci kamar yadda muka rike amana mafarauci ya rike amana da 'ya'yanmu da jikokinmu kowanne mutum ya rike amana tsakanin da Allah. To baba bayan da ka taso da sha'awa ta harkar farauta ga gado a cikin jini dama an riga an samu mm. ko da akwai wasu mutane da kai gwagwarmaya da su a wannan lokaci da zaka iya da su a yanzu eh. wancan lokaci musamman abokai ko aminai na kusa mm, misali abokan da kake faɗa na rikici ko ko wanda aka haɗu su na alfarma ai abin da ya wuce ba a ta da shi to abokai wanda aka haɗu da su aka yi mutunci aka yi zamantakewa alhamdulillah alhamdulillah tunda yanzu ai mafi yawa na san abokan arzika baya ma wasu ai an zama abokan arziki abokan arzika alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to amini na dai na farko wanda lokacin da ana gugurumin neman sarauta muka yi da su suka kuma taimake ni suka bani gudunmawa kuma Allah ya taimake ni yanzu hakan nan muna zaune lafiya da su kuma suna ba da gudunmawa daidai gwargwadon iko in mun tafi za su yi addu'a in mun dawo za su in an faɗa mafarauci wani abu su ya ɓaci yanzu haka na farko dai ina da amini na babban amini na kuma mai gida na ne domin ya ɗare ni ana ce masa malam idi a cikin garin ɗan yake malam idi malam idi ba wannan mutum Allah ya saka masa ƙarshe Akwai wani bayan wannan akwai abdulrahman Jallo, bayan wannan akwai Ado, bayan wannan kuma ga Amini na nan mm, wanda aka yi wa naɗi a garin batta ana ce masa Amadu. Bayan wannan ina da isu Bambaka, bayan wannan ina da, ina da, ina da ɗan dawaki babba kenan. Kuma yanzu nan inda muka taho, inda muka tsallako yanzu. alhamdulillah yanzu nan muna tare da su alhaji sani da su shamaki da su sarki gasu dukansu abokai ne na alfarma wa'anda muka haɗu muka rufa kanmu a ciki kuma uban tafiyan nan duka wanda ya zo daga jihar kano to a ƙarshen dubu yake waye dubu sarki rabi duk wanda ya fito daga jihar kano in ma ka ce kai ba kai bane kai ne domin me domin ba na manta sarki rabi shi fara yayo mu ya kawo mu sakwatar da buki da suna da kuka da guda shi ya fara tsallakowa da mu saboda haka wannan dan taliki abinda za mu yi masa abinda za mu yi masa a jihar Kano za mu yi masa addu'a da mu da muke tare da shi za mu yi masa addu'a ubangiji Allah ya amfana jagorancin sa Allah ya kara masa karfin gwiwa jagoranci da yake da ya gwargwadon iko baba kasancewar shirin namu na kai tsaye a za a ce kamar a gaggauce ake yin sa kusan mintunan da aka ɗiba wa shirin bai fi sauran minti biyu a yanzu ba wani fata kake da shi ga mafarauta yan uwanka eh fatan da nake da shi ga mafarauci ah. kowanne da dama da hagu mm. fatan da nake mafarauci don Allah don Allah mafarauci ya zama mai amana mm. mafarauci ya zama mara cin amana mafarauci kuma ya zama mutum sak saboda yana da baiwa baiwan mafarauci ba karma ce yanzu a farauta kaga ba a zub da jini an samu shugabanni za a zo a ce in kai kaza za a ce baka kyauta ba ai na gaya ma a baya na ce baka dada ne mm. mu mu fito daga jihar Kano ai kaga mu san farauta ta zama zumunci ba da da mun hada a farauta mutumin da ke jihar Kano dama in an hada dama ga ta nan ne ba ka ta yi yanzu kaga sai a zo a yi mana abu muna gani tunda mun fito ƙarƙashin shugabanci sahihi kuma ana gaya mana gaskiya kuma mun yarda haka ne mun yarda da Allah mun yarda da gaskiya kuma mun ba da kai insha Allah kuma yadda muka fito lafiya za mu koma gida lafiya ya albarka annabi Muhammadu ba za a sake samun wani abu ba za a samu wani abu wanda ya mana da hankali ba saboda haka alhamdulillahi alhamdulillahi farauta ubangiji Allah ya kara mana karfin gwiwa Allah ya kara mana mataba ubangiji Allah ya sa yadda muka fito lafiya daga gidajenmu mu koma gida lafiya don albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam masu sauraro sa tattaunawa kenan muka kawo muku kai tsaye tare da sarkin dawa na kunci haka ne haka ne kunci gaba daya sarki sabo mm. a wannan tv tamu ta dawa hausa tv cikin shirye-shirye da muke kawo muku na yabon gwani ya zama dole kar ku manta ku dinga danna mana subscribing kuna danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora Kuma muna ƙara sanar da ku cewa har yau ƙofar mu a buɗe take dai ga duk wanda ke da sha'awa ko yake da buƙata ta a ɗaukar mai wani al'amari nasa biki ko suna kai hatta farauta. Matuƙar ya cika ƙa'idoji da sharaɗai insha Allah rabbi za mu je har inda yake za mu ɗaukar masa wannan lamari nasa. na ko Shamsuddin shi daga nan jihar Kogi State Dawa Hausa TV ku ci kasancewa tare da ku.